المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka wanda ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan safiya ta juma'a ko? safiyar tara ga watan ramadan wanda hijira take da shekaru da da talatin tara, don ci gaba da shauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma da ke gudana a cikin wannan masallaci na nurul islam da ke cikin wannan gari na son a wannan unguwa ta bongo muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gamdakatar allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa to kamar yadda muka faɗa insha allahu yau za mu tashi akan wannan aya ta wato saba'in da ko ان الله يجي ان اردنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يهملنها وأشفقن منها وأمرها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله سبحانه وتعالى yace in mu ne a al-amanata muka bijiro da amana ala samawati akan sammai muka ce wa sammai ga amanar mu malamai sun yi maganganu akan game da abin da ya shafi amana Ali ibn Abi Talha ya kawo bayani daga Abdullahi wato an ibn Abbasin Abdullahi dan Abbas yace al-amana al'amana abinda ake nufi da al'amana shine alfara’in alfara’in farillu farillu su ne ake nufi da amana kamar yadda ya fassara wasu daga cikin malumma suka ce abinda ake nufi da al'amana addini kullum addini gaba ɗaya malamai suka ce wannan shine fassarar da ta fi gamewa ana nufin addini gaba ɗaya amana ne rayuwar musulmi gaba ɗaya amana ne farilla in aka ce farilla ta shafi addinin din duka don haka farillun da Allah ya tsora maka amana ce ka kiyaye azhar ɗinka ka kiyaye la'asar ɗinka ka kiyaye magariba ka kiyaye isha'i ka kiyaye asubahi wannan kaɗan ne daga cikin farillu a gefen sallah kenan sannan ka kiyaye watan ramadan ka azumce shi ka kiyaye aikin hajjinka ka tabbatar da kayi shi amana kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzonsa ya karantar haka za ka rinka bin wa'annan farillu wanda aka farlanta a ka gaba ɗaya ka tabbatar da ka ainihin isar da su kamar yadda aka baka su ba ƙaramin aiki ba ne da aka bijiro da irin wannan amana ta addini cewa in kai kaza kai kaza za a baka sakamako iri kaza a lahira amma fa in ba ka yi ba ka ci amana to akwai azaba iri kaza sama gashi za ki iya sama ta ce amin afuwa ba zan iya ba wal'ar aka bijiro wa ƙasa ga amana zaki iya ita ma sai ta ki wal aka kawo amana gaban duwatsu su ma sai suka yi duk gaba ɗaya da sammai da katsai da duwatsu fa a baina dukkansu sun yi an ya hamil ha su karbi wannan amana me yasa wa ashfaqna minha saboda suna jin tsoron tozarta amana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la imana liman la ta lahu ba imani ga wanda bai da amana shi yasa manzannin Allah gaba ɗayan masu amana ne ku duba annabi nuhu yace inni lakum rasulun aminu haka annabi hudu yace inni lakum rasulun aminu annabi hudu yace inni lakum rasulun aminu salihu ma yace inni lakum rasulun aminu haka annabi shuaibu yace inni lakum rasulun aminu haka abin yake ta tafiya annabawan Allah duka amintattu ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la imana liman la amanata lahu ba imani ga wanda ba ya da amana hatta kafin a aiko shi manzo ma sunansa al-aminu al'aminu amintacce mai amana kafin ya zama manzo ya zama mai amana kuna tsammanin zai dozarta amana bayan ya zama manzon Allah eh to don haka bayan Allah managarta su sun ɗauki wannan amana kuma sun rike ta sun kiyaye ta sun bada ta kamar yadda Allah yake a abdul amanata ila ahliha kuma da amana zuwa ga masu su amanar da ta shafi mu'amala tsakaninka da ɗan adam ka karbi dukiyarsa to ka mai da masa ka karbi aro agunsa to ka mai da masa ka tabbatar da kayan nan ba naka bane na wani ne ka yi kokari ka da amana inda take lokacin da aka yi fatu makka aka karbe makullan ka'aba daga ainihin mai wannan tsaron ka'aba ɗin. Allah subhanahu wa ta'ala ce ku maida masa kayansa. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya karbi makullin, ya mayar masa ya ce har abada kai ne ke da makullin kaba har duniya ta tashi zurriyarka ne, kuma har yanzu zurriyarsa ɗin ne suke budewa suke rufewa. Don aka amana ba ƙaramin abu ba ne, sama ta ce ba za ta iya ba, ƙasa ta ce ba za ta iya ba. duwatsu suka ce ba za su iya ba wa ya ɗauki amana wa hamala hal insanu mutum shi kuma sai ya ɗauka ya ce zai iya to gashi nan waɗansu Allah ya arzuta su da cika wannan alkawari ba sa cin amana amma fa waɗansu sun mai da amana tamkar ruwan sha garari a gare haka suke kwankwadar amana ba tare da suna damuwa ba mutum ne ɗan adam zai ɗauki alkawari ya ce amana amma kuma sai ya zo ya ci amana yana ganin kamar ba komi ya manta la imana liman la amana talabu ya manta zai mutu bai da imani muƙaddara kai da kanka ka sani ‘ya'yanka amana ne, ba kowa yake ainihin wato kiyaye wannan amana na tarbiyar ‘ya'ya ba. Iyalai amana ne, wato mulki idan aka baka shi talakawan da kake mulka yankin da kake mulka amana ne abunka. Yanzu kuna tsammani ana cika wannan amanoni? Wannan amanoni da ake ɗauka ana cika su ka duba har rantsar da mutane ake yi. sai a ce an baka Najeriya za a rantsar da kai fa ba za ka ci amana ba ka ce eh in kai musulmi ne sai a ɗauko ƙur'ani sai a aji a ce ya rantsi an rantsar da shi ana kida ana murna an rantsar da wani ana rawa ashe an halakar da wani ne ba a sani ba ana murna domin amanan nan ba kowa ke cika ta a baka mulkin Najeriya ka rantse da littafin Allah ka rantse da Allah ba za ka ci amana ba ƙaramin aiki ne eh yanzu a ce jihar Adamawa kawai ka rantsewa ba za ka ci amana ba shekara hudu in suka cika a duba a duba ba a tarda da inda ka ci amana ba ko na nera sai a ce to ya cancanci a sake zaɓensa don wannan mai rikon amana ne shekara hudu bai ci amana ba sai a baka tazarci haka ne? eh? to wallahi mutane mu ji tsoron Allah amanan nan fa ba karama ba ce kana ɗan sanda za ka shiga sai an baka dokoki za ka riƙe amanar ƙasa kowa naka ne eh za ka yi wa ka aiki eh ba za ka ci amana ba eh shi yasa kake ganin yan sanda ba cin amana sojoji ba cin amana migration ba cin amana ko custom ba cin amana duka haka ne to ba mutum fa shi shine yake zai iya عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يهملنها وأشفقن منها وهملها الإنسان سيمتين يدوك يتشي زي إيا Allah Allah kake kai ɗan sandan arewa ne a kai ka kudu ka ci mutuncin ‘yan kudu, saboda su ‘yan kudu ba naka ba ne, ai ba kakana a nan zan ci ubansu. Ko? Shi ne amana? shi ma ɗan gudun aka kawo shi arewa an kai shi baro ce duk za su ci ubansu ba ni da wa ba ni da ƙane a nan duk zan ci ubansu shi ne amana an aje kaka bincika mai laifi kar ya wuce marar laifi tsalin alin sai ka dubi wanda ya bi alama gaskiya shi za ka ce fito amma in ka ka kalle shi ya zare ma ido ka zare mar ya zare ma ya ce ko ita ce amana Allah ya saurari wannan babi na amana idan aka gitta kara ba kowa zai tsallake shi ba tun daga kai na kanka kanku kanki kan kowa kowa sai ya dakatar da shi sai dai daɗin a ƙarshe akwai inda Allah zai gafarta wa masu imani masu kamantawa amma fa munafukai da kafirai su kam karshen su ba mai kyau bane Allah ya ce inna lalle shi ɗan adam da ya ɗauki amana kana zaluman jahula ya kasance ya zalunci kansa jahulan kuma yana da yawan jahiltar me zai je ya dawo da bai karbi amanan nan ba ku dubi duwatsu ba suna da tsoro Allah ya ce lau zalna hazal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu mutasaddian min khashyatillah wannan qur'anin da aka saukar wa ɗan adam yake masa kama karya da a ce duwatsu aka saukarwa wallahi da duwatsu za a ga saboda tsoron Allah suna rugurgujewa suna faffashewa amma dan adam sai a karanta masa qur'ani ya shi zuciyarsa ya ce ai sai kai shine Allah ya ce summa qatat qulubukum ku yan adam bayan waccan amana da kuka dauko bayan ku ne kuka ce za ku yi imani za ku rike zukatan suka zo suka bushe fahiya kal hijarati suka koma bushe kwan tamkar duwatsu kai awa shaddu kaswa ko ma sun fi duwatsu bushewa saboda ne wa inna min alhijarati lama yatafajjaru min kul anhar daga cikin duwatsu akwai wanda yake budawa ruwa hanya amma kai baka budawa dan uwanka kawai kai kan baba kere da hannama ruwa ba in yana so ya kulla dutse sai ya tsage sai ruwa ya fita ko ba ku taba gani ba ruwa na bi tsakanin dutse da dutse buɗa mar yayi kai baka buɗawa kowa eh kananka yana nan yana ta fama yana ta fama kana da miliyan biyar ka kasa bashi jarin ɗari biyu ka dan buɗa mar shi ma ya samu eh dutse fa yake buɗawa ruwa hanya wa inna min al-ijarati la ba yatafajjaru midul anhar wa inna min ala ma habidu min khashyatillah wani lokaci haka kawai dutse zai ruguzo daga sama sai ya fado tsoron Allah ne ya jawo masa saboda tsoron Allah wa inna min ala ma yashaqqaqu akwai wanda ma tsagewa zai ba wai nan ya buɗa wannan ya buɗa ba tsagewa zai yi ya yakhruju min ulma sai kaga ruwa yana fita daga cikin sa tsagewa zai yi sai kaga ruwa na fitowa daga cikin sa kaga wannan alama ce da Allah yake nuna wa ‘yan adam duwatsu da ba a saukar musu da ta khalifanci ba sun fi mu tsoron Allah? Mu da aka ɗora mana nauyi muka ɗauka da kanmu kuma muka zo duk zukatanmu har sun fi duwatsu bushewa abun mamaki? Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da kiyaye amana. Allah subhanahu wa ta'ala ya aji amana ranar tashin alkiyama kuma amana za ta tsaya ba mai hayewa matukar ya ci amana. Za ta tsaya manzon Allah yana tsaye amana tana tsaye. Annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam yana cewa rabbi sallim, rabbi sallim, rabbi sallim, Ubangiji ka tsallakar min da mutanena, ka kubutar min, ka kubutar min da al'ummata, amana kuma tana tsaye tana cewa ba mai wucewa matukar ya tozarta ni ba mai wucewa matukar ya tozarta ni me ka gani masu wucewa fa yan kadan ne Allah ubangiji ya samu daga cikin yan kadan Allah subhanahu ya ce an dan adam ya dauki wannan amana ya dora wa kansa ya ce zai iya kuma Allah ya ainihin damka wannan amana ga mutane دمي ليؤذب الله المنافقين والمنافقات المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما Allah ya ce liyu aziballahu munafiqina wal munafiqati Allah ya yi haka ne don ya azabtar da munafukai maza da munafukai mata masu cin amana maza akwai maciya amana da yawa shi yasa aka fara da su matan ma akwai maciya amana shi yasa aka ambace su li al munafiqina wal munafiqat kaga ashe yanda namiji zai zama dan wuta in ya ci amana haka mace za ta zama yar wuta in ta ci amana wal mushrikina wal mushrikat haka nan mushrikai maza da mushrikai mata ku duba sai da aka ingiza munafukai wuta tukun kafin aka kawo mushrikai don ka ji alƙur'ani maganar sabata warware juna Allah yake afala ya yatadabbaruna alqur'ana yake law kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kasira nake nufi ko da ce qur'ani ba daga Allah yake ba da an samu tukka da warwara ku duba inda Allah yake cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafukai su ne a ƙasa kafin nan ake sa kafirai a sama a nan ma kaga ayar sai ta tabbatar da haka yace li yu'adhiba Allahu al-munafiqina wal munafiqati sai yace wal mushrikina wal mushrikati kaga sai da aka kawo munafukai mazan su da matan su tukunna sannan aka kawo mushrikai mazan su da matan su to muminai ba waɗanda Allah ya sa suka samu kurakurai suka samu tozarta amana a wasu wurare amma ba da ganganci ba Allah ya ce wa ya tuba Allahu alal muminina don Allah ya karbi tuban masu imani wal muminati masu imani maza kenan wal muminati da kuma masu imani mata kaga akwai masu imani daga cikin mazaje wanda idan suka fahimci sun yi kuskure za su tuba to Allah zai gafarta musu su kan ba za su shiga wannan azaba ba akwai kuma masu imani cikin mata waɗanda suke fahimtar sun yi kuskure sai su tuba to su waɗannan Allah subhanahu wata'ala ba zai sa su cikin wannan azabar ba wa kana Allah domin shi Allah rafuran mai yawan gafara ne ga bayansa masu neman gafara rahiman mai yawan jin kai ne ga masoyansa masu mai da al'amari zuwa gare shi Allah subhanahu ta’ala ya gafarta mana ya ji kanmu kun ga abin da ake bukata a nan kai ta tunani ina da ina ka ci amana ka yi ƙoƙari ka maida wa masu amana amanarsu ta gefen bayin Allah da bayin Allah kenan idan kuma tsakaninka da Allah ne ina ne baka cika amanarka ina kake tozarta amanar Allah gefen sallah ta je an nuna maka yadda ake sallar kasanta, kamar yadda ka fahimci alwala ka je an nuna maka yadda hukunce-hukuncen hajji yake kafin ka je ka san shi ka je ka cika wannan amana ka yi aikin hajji kamar yadda manzon Allah ya karantar sallar ka tana koyi da sallar manzon Allah sallu kamar muni usalli mu'amalar zamantakewar aurenka mu'amalar ka da ‘ya'yanka, ka da abokan cinikayyarka, baka cin amanar mai gidanka, kai kuma mai gidan baka cin amanar yaran gidanka? malam baka cin amanar mabiyanka liman baka cin amanar mamunka mamu ba ku cin amanar liman ɗinku kowa ya kiyaye ya gano ina ne yake tozarta amanar da Allah ya dora mishi in Allah ya baka dukiya dole za ka yi jama'a wayansu za su ci amanar ka kai kuma za ka ci amanar wasu haka kuma idan Allah ya baka ilimi dole za ka yi mutane in ba Allah ne ya taimake ka ba za ka ci amanar su ta hanyar ɓoye musu gaskiya ta hanyar su, ta hanyar amfani da su ka samu ɗaukaka ko ka samu daraja kaga ba don ka koya musu addini ba ba don ka gaya musu gaskiya ba ba don ka fahimtar da su abin da ya kamata ba a'a don ci gabanka wannan cin amana ne su kuma za su zo ba don su fahimta ba don wata manufa sai su zo su kewaye ka suna cin amana ba sa aiki da abin da ake gaya musu to wannan gaba ɗaya amana ne ilimi amana ne idan ka ɗauki ilimi shin ka yi aiki da shi ko ba ka yi aiki da shi ba in ba ka yi aiki da shi ba ka ci amanar ilimi kuma in ka zauna da jahilci ka ci amanar addininka don kana addini da jahilci yin addini da jahilci cin amana ne don addinin ɗungurungun ɗinsa malamai suka ce shine amana ka zo duniya ka ɗau alkawarin za ka zo ka bauta wa Allah to ga amana ga addini kuma karka kuskura ka yi shi in ba yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba in kai haga ka ci amanar annabcin manzon Allah sai ka zo kana bauta wa Allah da bid'a baka ci amanar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam bai bakai yi yanda yake ba kada ka yadda ka ci amanar tauhidi ka yi shirka don Allah subhanahu wa ta'ala bai yadda a bauta mar tare da wani ba sai ka ci amanar Allah maimakon ka kira shi a inda ya kamata a kira shi sai ka kira wani Allah amanoni suna nan da yawa shi yasa malamai suka ce addinin gaba ɗaya shine amana shi yasa aka ambace shi a wuri muhimmi inna arabna al'amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an saboda girman amana da fadinta da daukar ma'anoninta na da daukar abu mai yawa shi yasa sama tace ai mata hakuri ba za ta iya ba kasa ce ba za ta iya ba duwatsu suka ce ba za su iya ba aka miƙa wa ɗan adam yace zai iya fahamal hal insan innahu kana zaluman jahula Allah ya ce Allah ya yi haka ne liyu azibal munafiƙina don ya azabtar da munafukai maciya amana wal munafiqati da mata munafukai maciya amana wal mushrikina da mushrikai da suka ci amanar Allah suka zo duniya mu don su bautawa Allah suka koma suka zama kafirai suna bautar wani Allah Mazansu da matansu sai Allah ya haɗa munafukan maza da mata da mushrikai maza da mata duk a jefa su jahannama saboda me sun ci amana ba su kiyaye addini ba Allah subhanahu wataala yace masu imani kuma sai mu gafarta musu saboda suna tunani in sun gane kuskuren su anan za su tuba in sun gane kuskuren su anan za su tuba in sun yi tuntube a can za su tuba Allah subhanahu wataala yace wa tuba Allahu ala almu'minina wal mu'minati wa kana Allahu ghafurar rahima kaga dadin imani kenan in ka gane kuskure to ka tuba mai imani shi ke zuwa inda ake karatu kuma mai imani ne in ya ji karatun zai yi aiki da shi maciya amana idan suka tashi daga nan yanzu zaka ga kowa ya je yana tuba gun wanda ya ci amanarsa ya koma yana tuba tsakaninsa da ubangiji da ashe haka ne a cin amana ne ina sallah ban santa ba cin amana ne ina kwaci alwala ban sani ba cin amana ne ina mu'amala da jama'a ban sani ba cin amana ne kaza cin amana ne kaza to bari in yi kokari in gyara to wannan alamar mumini kenan irin wanda Allah zai gafartawa kenan ba zai shiga cikin sahun munafukai ba amma munafiki shi ko ya ji gobe ma zai kara in ya ji gobe ma kuma zai kara in ya ji gobe ma zai kara wannan munafiki kenan Allah ya kare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe wannan sura suratul ahzabi da waɗannan ayoyi masu zafi Allah ubangiji ya taimake mu da sauki amana surar da za mu shiga sunanta suratul sabai ita kuma ta sauka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koma Madina tun yana Makka ta sauka Allah ya ce Bismillahir Rahmanir Rahim الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور sai kaga tamkar surar an dai raba ne kawai aka yi fasali tamkar maganar tana jone da juna sai yace bismillahir rahmanir rahim sai yace alhamdulillah dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wataala allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wanda nasa ne duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙarsai duk na Allah ne ku duba wannan magana da kyau eh, na Allah ne duk abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa ba na wani duk bayin Allah ne ba bawan wani sama saboda ta ji tsoron Allah ta ce ba za ta iya ba ko ƙasa mata ji tsoron Allah ta ce ba za ta iya ba sai aka ce to ku kun zama muhalli na zaman bayi na wanda muka ɗora musu ta kalifanci ke ƙasa a nan za mu turo bayinmu su zo kanki su bauta wa Allah ke sama ke ne wurin haurawar su nan ne kuma wajen ibadar mala'ikunmu kaga da saman da bayin da ke cikin sama na Allah ne da ƙasa da bayin da ke cikin ƙasa duk nawaye na Allah ne godiya ta tabbata gare shi a wannan rayuwa ta duniya walahul hamdu fil akhirah kuma in an je lahira ma shine kawai ya kamata a godewa don ba mai wani abu a can ma kamar yadda a duniya in ka kalli sama ka kalli ƙasa ba na kowa duk na Allah ne to haka kuma a lahira ma duk abin da ka gani na Allah ne mala'ikun da ke tsaron wuta da wutar mala'ikun da ke kula da aljanna da aljannar da ‘yan aljannar da ‘yan wutan duk nawaye duk bayin Allah ne don haka Allah ne za a godewa a duniya kuma shi ne abun yabo a lahira shi ya sa ce wa lahul hamdu fil akhirah kuma shi ne abun yabo a lahira ma wa huwal hakim don Allah ne gwani duk wanda aka kira shi gwani ba ne gwani kan ƙwararre shine Allah wanda gwani ne a cikin kowane abu in yayi ba a masa gyara in yayi yayu gwaninta irin ta ubangiji ka duba kowace halitta da yayi ta sai ta dace da yanda yayi ta idan da za a zo a canja mata tsari za ka kawai tsari bai ba ɗan adam da aka yoshi mai kyan diri ko mai tafiya a tsaye kyan idan da za zai samu larura ta gitta sai ya fito a duke ke tafiya akan hannayensa za ka ga yana da fasali ido biyu aka yi wa ɗan adam a gaba sai aka haifi wani yaro da ido ɗaya a ƙeya zai yi kyau fuskar za ta yi kyau ba ido ko aka yi shi ba hanci fuskar za ta yi kyau ko aka yi masa bakinsa tsakiyar kai zai yi fasali Allah subhanahu wa ta'ala shi ne gwanin da ba a masa gyara aikinsa duk inda aje shi za a ga kawai ya dace da haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ainihin alhakimu gwani alkabiru masani game da halittunsa in ba Allah ba babu wanda yake da wannan sifa masanin dukkan halittunsa yanzu kai ‘ya'ya ne ma kawai kake da su ba su wuce tara ba ko goma sha amma yanzu baka san halin da suke ciki ba kanana ko ka sani amma shi Allah ka dubi halittunsa ba ‘yan adam kawai waɗanda suke duniyan nan adadinsu nawa ne ka bar maganar dabbobi ka bar maganar aljanu ka bar maganar ƙwari waɗanda nau'insu kawai Allah kaɗai ya sani nau'in ƙwarin tudu da ƙwarin ruwa da ƙwarin da suke tsakanin sama da ƙasa kawai suke yawo da ma wanda ƙarfin ido bai ganin su saboda ƙanƙanta ka bar maganar ciyayi da itatuwa da wasu abubuwan da Allah kaɗai ya san su balle ka nausa ka shiga cikin mala'iku aljanu duk kuma Allah ya san da kowa ya san adadin numfashinka in ya kare kun ba za ka wuce ba za ka mutu ya san kuma adadin abincinka in ya ƙare ba za ka ƙara ba ya san yawan arzikin da aka yanko maka ba za a ɗiba a baka cikin na wani ba in ba Allah ba wa ya san wannan yanzu haka za ka ce ina da dawa nawa ne arziki na ne buhu nawa buhu biyar to kowane buhu kwaya nawa ne a ciki eh? kwaya nawa ne a ciki sannan a 'ya'yanka kowa menene ka kaddara masa arzikinsa ciki mudu nawa nawa kowa zai samu ya ci kasan watakila ma ba rabonku duka kai kana ta ka aje don kanka shi kuma Allah yana ta wannan kuma ba abincin gidanka ba ne rabon wuta ne sai gobara ta ci shi ka yi wa wuta noma baka sani bai don da ka sani za ka yi eh? ka yi wa barayi noma inda ka sani za ka yi kana ta kiwo shekara talatin garke ya haɗu barayi suka kore dare daya inda ka san barayi kake wa no kiwo za ka yi kaga kai naka ba baka san shi ba kana yi amma baka san matsayin kayan ka ba ma ka je kawo ne a kasuwa har da handama da babake kere duk kayi ashe yan kwanta kwanta kake tarawa kudin eh har azhar ka rasa kuma aka zo aka tare ka aka kwaci inda ka sani za ka yi to shi Allah ya san kayansa ya san makomar kayansa ya san rabon kowa kuma a cikin bayinsa cikin arzikinsa in ba Allah ba waye da wannan alhabir din Allah ne ke da wannan sifa don haka Allah subhanahu wataala ba abun da ke shiga cikin ƙasa wanda bai san da shigarsa ba ko ya haura cikin sama wanda bai san da haurawarsa ba ko ya fito cikin ƙasa bai san da fitowarsa ba ko ya fito cikin sama ya sauko ƙasa bai san da saukowarsa ba kamar yadda yake يعلم ما يلد ma الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور الله يعلم ya تما يلج ya الارض fil ke shiga cikin ƙasa duka Allah ya san shi idan aka yi ruwan sama a matsayinka na ciyaman din sol local government za ka iya gane adadin digon ruwan da ya shiga cikin sol local government ko eh? a matsayinka na sarkin wannan yankin za ka gane iya ruwan da ya shige a bana digo kaza ne ka san iya ciyawin da suka zub da iri irin ya shige cikin ƙarƙashin ƙasa ka sani baka sani ba ka san iya bayin Allah da suka mutu a yankin ka aka bunne su suka shige cikin ƙasa rayuka tun daga kan dabbobi kwari mutane ka sani to Allah ya alamu ya san ma ya liju abin da ke shiga fil ardi cikin ƙasa duk ƙwayar da take ƙarƙashin ƙasa Allah ya san da ita babu wata ƙwaya ɗaya da take ɓoye a ƙarƙashin ƙasa Allah bai san da ita ba wa ma ya khuruju min ha haka kuma abin da yake fitowa daga ƙasa duk Allah ya san da shi kai yanzu idan ka zo kai shifka kunya ɗaya kawai in ka kai zai mu dakatar da kai kana shifkar gero misali sai a ce ƙwaya nawa ka sa a kunyan nan Eh? ka gane kwaya nawa ne to ka je tun da wannan yana da yawa komi ɗaya ka watsa na alayyahu baya nawa ka watsa ka bunni ka sani iya wannan ɗan komin kawai ba naka ne kowa ya taba ka dangare ma rasa kake har kana feshi kar kwari su ci ma naka ne to naka ne kwaya nawa ne kasa a kasa na alayyahu eh to shi Allah ya san kayansa duk duniya ba wata ƙwayar da take cikin ƙasa da Allah bai san adadin ta ba ya san yawanta kuma ya san fitowarta ya san wanda ba za ta fito ba ya san wacce za ta fito Allah ne kawai yake da wannan wa ma yanzilu minas sama'i kuma Allah ya san abin da ke sauka daga sama duk abin da ke saukowa na rahama arziki ruwan sama mala'iku duk abin da Allah yake sauko da shi daga sama ya san adadin yawansa ya san kuma wane ne ya sauko wa ma ya aruju fiha duk abin da yake haurawa zuwa sama na aikin bayin Allah na gari ya sani yau ya san adadin ayyukan bayin Allah da mala'iku suka haura da shi ya san kuma dukkan wata ni'ima wanda Allah subhanahu wata'ala yayi aka gode masa aka haura da wannan yabo duk abin da ke haurawa mala'iku masu saukowa ya san su masu haurawa ya san su in ba Allah ba fa ba wannan ilimi ilimi wa huwa rahim kuma Allah shine ke da tausayi ar-rahim mai tausayi babu yanda za a yi ka yi tausayi irin na Allah jin ƙai sai ubangiji Allah ne za ka zazzage shi ka ƙi shi ka tsane shi sai ya baka abinci ya baka lafiya in ba Allah ba waye lokaci yayi an ce ayi sallah kowa yana sallah kai ka ƙi kuma ka ɗauko abinci ya yarda ka ci ka ga riga ta ma ka saya ka sa kuma ta yarda ta zauna kuma ka samu kuɗi ka gina ɗaki ya yarda ya ginu ka ga mai kyau ka saya ka shimfiɗa ta yarda ka kwanta in ba tausayi na ubangiji ba zai yiwu ne eh haka kawai ba wani ya bata maka rai a shagon ka. wai kwana uku yana sace maka 20-20 sai ka ce to ka fita ka bar mun shagona fita fita ka bar mun shagona ka kore shi murtala uku ka kama shi da laifin ɓarnan murtala uku to kai kuma tsakaninka da ubangiji ɓarnan nawa ka masa ka ci tuwansa a banza ba ka yi masa sallah ba eh yanzu arna nawa suke cin abinci da rana ba sa azumi kuma Allah ya ce a yi ya kore su daga duniyarsa ya hana su su yi bacci su ji daɗi ya hana su numfashi ya cire musu lafiya tausayi ne irin na Allah da jinkiri da talala lokaci na zuwa kuma da zai kawo musu jin kai da tausayawa kuma da zai yi wa bayinsa wannan kuma ya keɓe shi a lahira Allah ya ce ghafurun ne yawan gafara ne duk kafircin da ɗan adam ya yi rana ɗaya in yace ya tuba sai Allah ya gafarta mishi duk yawan laifinka rana ɗaya in ka ce ka tuba sai Allah ya afe maka in ba tausayi da gabara irin na Allah ba mutum ya kashe mutum ɗari bayinsa ne ba ni na yi su ka zo dukka kakashe musu misali sai mutum ya hauro gidanka tana da mata da ƴaƴa gaba ɗaya haularka ya kama kakkashe su kawai yana yankawa a gabanka sai da ya yanke maka ƴaƴanka da jikoki da matanka ɗari ya barka kai kadai baka da kowa sai daga baya dawo ya ce na dawo mu zauna mu yi mu'amala zan taya ka zama duk abin da kake so zan yi don Allah ka yi haƙuri amma ka yafe min wancan laifin da na Ai ba da tun farko Eh? Za ka zauna da shi? Ko ka yafe marfa in ka kalle shi ka tuna ba Ba mamaki ya yi irin na Fulani. Eh, wala komi yahu. <laughs> kuma abin da zai biyo baya ya fi muni to shi Allah in yace ya yafe an gama ya yafe din mutum ɗari fa ya kashe ya tuba kuma Allah ya karbi tubansa ko raka ɗaya bai yi ba kuma ya mutu sai ya zama ɗan aljanna in ba Allah ba wake irin wannan sai Allah ya ce وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أبو بوابيو kada ka yadda ka je wa Allah da su karka je lahira kana munafiki karka je lahira kana mushriki duk yanda zaka yi ka kade wayannan tun daga duniya karka yadda ka shige lahira kana nan a munafiki ka je lahira kana mushriki to fa zaka shiga cikin azaba domin shi munafiki a fili ya bayyana musuluncin sabo ya kafiri ne shi kuma kafiri dama ƙarara ya bayyana shi da yadda ba shi arne ne shi mushriki ne to irin wannan sai ka rinka tunani kafirai sai arna da ba sa zuwa masallaci in an ce mushrikai za ka tardafa mutum mushiriki ne kuma yana nan ba a riga shi shiga masallaci kuma ba abin da ya jawo masa sai rashin karatu zama da jahilci bai samu malamai na sunna da za su nuna mar shirka ba ya rike ta bai sani ba kuma zai zo ya mutu a mushiriki ƙarshe ya ganshi cikin ɗan wuta ga ‘yan aljanna sun tafi abokan sallarsa sun tafi sai rika kiransu alam na kun ma'aku ku jira mu mana ba tare muke bane ba tare muke bane a duniya masallacin mu ɗaya fawa ne ni gani haske na ya tushe kaɗan juyo mana in samu haske mu tafi tare alam na kun ma'akum ba tare muke da ku ba ƙalu bala sun a tare muke walakin na kun fatantum an fusaku sai dai ku kun fiti na kanku wata rabbastun kuka zauna da kokonto duk abunda aka ce na addini kuna shakka in Allah ya faɗi wani mutum ya faɗa sai ku rika shakku shin maganar Allah nan ce daidai ko tawa lokacin da Allah ya ce bai son shirka sai wani ya gyara muku shirka sai kuka yadda da nasa kuna ɗan shakka-shakkan na Allah. Aka kawo ma hadisi wani ya kawo ma ƙariya sai ya sa maka shakkar maganar manzon Allah, kana shakkar hadisi ka amince da maganar mutumin da ya gaya maka da ƙwaƙwalwarsa kawai. Tarabbastun kuka zauna, kuka yi ta kokonto kuna shakkar gaskiyar Alƙur'ani, kuna shakkar gaskiyar hadisi. wa garratkumul amani burace burace suka rudar da ku hatta jaa amrullahi da haka har amalin Allah ya zo muku kuka mutu ba tare da kun sulhunta da Allah ba to yanzu kuma ku ce kuna son haske don haka irji'u wara'akum sai ku koma can baya duniya faltamisu nura ku nemo hasken a can ba nan ne wurin samun haske ba nan ba a bada aro anan kuma ba a bada kyauta anan ba a sadaka anan ba a taimako Yau malayan yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim don ba mai kudin da kudin sa zai taimake shi a can ba mai yaya walle yayansa su taimake shi a can ba mai iyayen da iyayensa za su taimake shi a can Yau mai firrul mar'umin min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in yau yawma idhin sha'nun yughnihi kowa ta kansa yake yi ko babanka ne ya haye baka haye ba wallahi ba zai shaurare ka ba Danka ya haye baka haye ba ba zai shaurare ka ba matarka ta haye baka haye ba ba za ta shaurare ka ba mijinki ya haye baki haye ba ba zai shaurare ki ba Danki ya haye baki haye ba ba zai shaurare ki ba uwarka ta haye baka haye ba ba za ta shaurare ka ba ya firru mar'u min akihi yayanka ya haye ko kaninka baka haye ba ba zai shaurara maka ba don mutum zai guje wa ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya wa sahibati ya guje wa matarsa da suke kwanciya gado daya wa bani ya guje wa da ya haife su wa'annan duka ba za su maka amfani ba in dai baka je wa Allah da kalbin salimi zuciyar da ta kubuta daga shirka ba to don haka mu kiyaye kar mutum ya je wa Allah a matsayinsa na munafiki kar ka je wa Allah a matsayin ka na mushriki ka je wa Allah a mumini mai kurakurai in ma an samu domin Allah zai iya gafarta ma duk zunubin da ka je wa Allah in dai aka gaba munafurci kake ba ka je wa Allah da zunubai aka duba aka gaba mushriki bane kai babu shirka a cikin fayil ɗinka to za ka samu gafara sai dai ana iya yi maka azaba gwargwadon kurakuranka gwargwadon kaba'irarka sai Allah subhanahu wa ta'ala daga ƙarshe ya saka aljanna amma in shirka ne digo ɗaya to ta rusa maka duk ibadarka ba za ka taɓa fita ba in ka shiga wuta Allah ya kare mu shi yasa Allah ya ce wa qala allazina kafaru su kafirai ba su ma yadda za a yi alkiyama ba balle ma a ce akwai wuta akwai aljanna akwai kafiran da su ba su ma amince da wannan ba Abin da suke faɗawa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka aiko shi kenan suke gaya wa juna suke ainihin izgilanci wa ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a suna ta kai mu ba wata alkiyama da za ta same mu bari ga mu wannan maganganu naka kaje ka samu jahilai can wayanda ba su san abin da suke ba ka rika gaya musu amma ba mu ba Allah ya kul kace da su bala sam wa rabbi ka ce na rantse da ubangiji na latatiyannakum wallahi alkiyama sai ta same ku za ta zo Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantse da ubangijinsa a qur'ani guri uku ne kawai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantse da Allah ba wuri na hudu guri uku ne inda Allah ya ce mata ka ce na rantse da ubangiji wuri na farko cikin suratu yunus alaihi salatu wassalam da ya ce wa ya tambi unaka a haƙun hu sai ce ƙul i warabbi suna neman labari a wurinka game da alkiyama a haƙun hu shin gaskiya ne hakan alkiyaman gaskiya ne ƙul i ka ce musu e eh, warabbi kuma ka ce na rantse da ubangiji na kaga anan an umurce shi da ya rantse da Allah akan cewa alkiyama gaskiya ce wuri na biyu shine a wannan aya inda Allah subhanahu wata'ala yake qala allazina kafaru la tatina sa'a qul bala wa rabbi la tatiyannakum kace musu na rantse da ubangiji alkiyama sai ta zo muku kaga wuri biyu sai wuri na uku a inda Allah ya ce a wuri na uku ko inda ya ce kul bala wa rabbi latati annakum mun yi wannan ko sai inda Allah yake fada a cikin tagabun yace za'ama allazina kafaru allan yub'asu Kul, bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabbi'unna bima amiltu kaga wannan ma yace kul wa rabbi ka ce na rantse da ubangiji kul bala wa rabbi ka ce na rantse da ubangiji na alkiyama sai ta same ku guri uku ne inda Allah ya rantse wato inda manzon Allah aka ce ya rantse da Allah akan lalle za a yi alkiyama Allah ubangiji ya riga ya sa wa kafirai zuciya mai taurin gaske kuma zuciya wacce take tsanar addini zuciya wacce ta tsani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun farko yanzu haka idan ka kacewa arne Muhammad sai ya ji kamar ka sa masa mashi ba sunan da arna ba sa so kamar Muhammad zaka same su da Musa Isa Yaqub Shu'aibu Salihu wa ko da ke ba sa sa Salihu ko ba sa sa shu'aibu ma don gefen larabawa ne amma gefen abin da ya shafi annabawan bani isra'ila duk suna sawa amma ba za ka yadda su za maka muhammadu saboda ne ba sa alaka da shi ba sa so Allah ya kare mu mutumin da bai son muhammad sallallahu alaihi wa alihi kai kuma shine masoyinka wai ka ce gara arne da musulmi hmm? kai kuma wai kai musulmin ne duk mutumin da ya ce maka shi a gurinsa arne ya fi masa musulmi to wallahi ƙarya yake ba musulmin ba ko arnen ma ba arnen da zai ce maka ya fi son musulmai da arna ko akwai don idan da ya fi son musulmai da ya kamata ya koma cikinsu ko don haka babu wannan kai kuma ka zama munafiki ka fi son arna fiye da musulmai yan uwanka kuma ka fi son arna ma akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don shine awwalul muslimina farkon musulmi kenan tunda ka ce gara arne da musulmi har annabi Muhammad ma arne ya fi shagunka tunda shine musulmin farko ba karamar magana ba ce don shine musulmin farko ku duba wata siyasa da aka yi shekarun baya fa har malamai na addinin musulunci suka rika fitowa suna cewa wai a zabi arnen nan ya fi dan ɗan dama-dama don baya zakin aqidar wai bai zakin su To arne ne ya dame shi da aƙida shi dai ba ya ce ko shi ba ya samu kuɗi ya yi mulki ba aƙida ya dame arne? eh ba ƙida ya dame shi ba shi dama duniya ce damuwarsa kuma ya samu wai a zaɓe shi shi ya fi kar a zaɓi wannan musulmi ku ji fa Allah ya sauki kuma malamai ne masu kira zuwa ga addini ne yasa ba za a bi su ba mutum ne ka ga daga cikin cin amanan kenan mutane sun amince maka ka zo kuma ka rinka ba su ilimi a kaikaice ka rinka ba su kafurci kana kwace musulunci a hannunsu Allah ya sauƙaƙe shi addinin musulunci ba ya ɓoye-ɓoye kowa shi kansa arnen don ka zo ka ce na fi son kakan musulmai ba zai yarda da kai ba ya san kai munafuki ne ka gani don ya san ba haka ba ne da ka fi son sa da ka zo church din shi da ka zo inda yake bautar dodonsa da ka je wurin kafurcinsa don haka munafuki kake kuma idan wani abu zai faru da kai zai fara kara ka ce za ka zira kai ba ka ga tunzu ba ka daga tarko an kasa gane ka Allah ya sauƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a alimul ghaibi shine masanin abun da ke fake in ba Allah ba ba wanda ya san gaibu duniya da lahira ba masanin gaibu sai Allah ba kuma wanda zai ce akwai wani bawan Allah da ya san gaibu sai wanda ya kafurce wa kalmar Allah wanda ya kafurce wa kalmar Allah sai ya ce bayan Allah ma akwai masanin gaibu domin Allah ke da wannan sifa alimul gaibi la ya'zubu anhu misqalu dharra fis samawati wala fil ardi masanin gaibun da babu abun da zai kuya gare shi gurgurdan kwaya zarra fis samawati a cikin sammai wala fil ardi ko a cikin ƙasai in ba Allah ba waye ke da irin wannan tsani na gaibu cikin ƙasa duk faɗin ƙasar duniya ya san abin da ta ƙunsa yanzu kai ka sai ɗan ka ga talauci da ƙyar ka kasa gina shi ka ɗaura bukka ta yi yaɓe ko ƙila akwai daimon a wurin akwai ma'adanan ƙasa arziki ƙila ma kan gurin idan da za a zo a wani akwai man fetur kuma ka ƙare rayuwar har arga mutu cikin talauci ba ka sani ba akwai wani wasu duwatsu wanda ko da ka ɗan warzana ka ɗan ma bai wuce tono iya gwiwa ba za ka tar da duwatsun amma ba ka san da su ba wanda idan kuma da za ka tona ka ciro su sun ishi jikokinka ma rayuwa kuma a wurin a filinka suke sai ka je ka wuni kana taka dutse mai tsada a cikin kwazazzaban duwatsu kana tsaran itace ka yi tirif ɗin a koriko da ƙyar ka dawo a baka dubu uku ka tattaka miliyoyi a ƙafar ka ka dawo ka baro su a can ba ka sani ba Allah kuma yana kallon ka saboda bai kaddara ma arzikin ba ka taka ce wuce dai taka wuce tsada wuce ga wani bushashen kiriya kan je ka tsari ka je kai gauri eh eh ka tsari kiriya ka gundule ka zo kai ta gadin mutar eh, ya zama gauri ka ka ruwa eh ka yi buhu ka dawo sai eh, na yi sa'a yau buhu biyu na yi na gauri eh, kuma ka tattaka miliyoyi a wurin ka wuce ka san gaibu to Ba ka sani ba ba ka san gaibu ba Allah shi ne masanin gaibu ya san abin da ke ɓoye cikin sammai ya san abin da ke ɓoye cikin ƙasai ko da gwargwadon ƙwayar zarra abin yake wajen ƙanƙanta kai wala asgara min zalika ko da abin ya fi ƙanƙanta ƙasa da ƙwayar zarra abinda bai kai ƙwayar zarra ba ma a ƙasa yake ko a sama Allah ya san da shi wala akbar ko kuma wani abu mai girman da ya wuce wannan misalin da muka yi duk dai Allah ya san da shi illa fi kitabi face yana nan ma an rubuta sunansa a cikin littafin Allah a cikin ainihin document na ubangiji an rubuta littafi ne mubinin wanda ya bayyana komi dalla-dalla cikin halittunsa babu wanda ba sunansa a wuri. Lokaci ya yi To don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce inda ake aje shi shi yasa suke cewa ma qadarullaha shi yasa Allah yake cewa ma qadarullaha haqqa qadari wallahi ba su kimanta Allah hakikanin ƙimar da yake da ita ba da ba a ce shehu wani ne yake da duniya ba ku duba ba wai wani mutum ne mai suna wane ba aihuwarsa aka yi an san sunan uwarsa an san sunan ubansa an san kannensa suna nan yayunsa an san garinsu an san kuma inda kabarinsa yake yanzu an bunne shi ya mutu sai aka ce wai shi ya ba Allah mulki wai shi Allah rikon kwariya aka bashi kuma ya kasa kuna jifa abin da suke faɗi kwanan nan wai don haka shi wannan shehi ya dawo ya karɓi duniyarsa Allah fa ba zai iya ba eh wannan fa mutane ne inda suke iddi'a'in musulunci ka duba ka gani mutumin da bai wuce mala'ika ya ɗauransa ya mutu an bunne shi idan da za ku tona yanzu ƙashin ma ya zama ƙasa wai shi ne za ka ce ya dawo ya tafi mulkin da ya ba Allah ya kasa kafurci gashi nan ana ta yi da sunan musulunci kuma in an taba ka kai sai ka ce mu ba ruwanmu mu muna nan eh baka san me kiran ka zuwa ga alkhairi ba baka san me kiran ka zuwa ga sharri ba kai ka zauna kawai ana maka diban kuliya sai a rufe idon a kai ka wani gida ka zauna ka bude idon ka gane inda za a mana Allah ya sauke wannan kafurci wannan kafurci wannan kafurci ba karami bane ko fir'auna bai yi irin wannan kafircin ba fir'auna bai yi irin wannan kafircin ba kuma idan aka kama irin wayannan mutane ba za ka ji an kashe su ba sai ka ji shuru yanzu wannan yaron da suka yi wannan waƙar an ce an kama shi yana hannu sai dai ba a mar shari'a ba wancan na farko da suka yi lam yalid wa su an yanke musu hukunci an ce suna kiri-kiri na Abuja na Lagos kai go to amma yana kirikiri an kashe shi ba za a kashe shi ba haka za a kyale shi har wata rana wani shugaban ya hau kuma a fito da shi sai an manta a fito shi an ce dai kawai an yanke hukunci amma ba a bayyana kisan ba ya kamata a nuna wa duniya ga shi an kashe shi to haka wannan yaron ma da ya ce ai ba Allah ne Allah ba Allahn shehun nan ne wai ya ba shi riƙon ƙwarya don haka shi ma an kama shi yana hannu to yanzu shi ku hukunci ba amar ba an aje shi dai tukunna ba mar shari'a ba ma kuma fa duba ka gani wai malamai ne suke tarbiyantar da irin wannan yaran da shi shek daurawa yake tambayarsa wa ya koya maka wannan abun yace wani sa ne da suke yawon maulidi da shi shi ya karantar da shi wa'annan kalmomi cewa Allah ɗin nan da ake faɗi ba shi ne ainihin Allah ba, shehun nan shi ne Allah, shi ya ba Allah yi ƙwarya ne. In ana faɗi ba zai ka ji kamar tatsuniya kamar haka ko ba haka ba, sai ka ce kai wannan sharri, sharri ne kawai, mutum zai iya yin wannan? Amma ga shi nan ai ko ina ana ta yawo da abu. a in ka shiga sararin samaniya za ka sauke, za ka gani, abun duniya yanzu baya buya. balle ka ce ƙarya aka yi musu da suke kokkoyewa ne gashi nan yana ta fitowa wa'azin da malaman suna suke yi ana cewa mutane ƙarya ne bidi'a, ba abun yi bane ka dawo ka bi qur'ani da sunnar manzon Allah mutane suna ƙi. to gashi nan abun yana ta kokkullowa yana ta kokkullowa Allah ya sauƙaƙe don haka za mu dakata nan insha Allah sai gobe don Allah ya kai mu sai mu tora daga inda muka yi matsaya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta da kuma nuna mana bata bata ne taimake mu da nisantarta Allah madaukakin sarki ka sa mu daga cikin masu ainihin son alkur'ani da kuma bin alkur'ani Allah ka sa mu cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mabiyansa Allah ka taimake mu da kwaikwayon sahabban manzon Allah kamar yanda suka bi manzon Allah a rayuwarsu mu ma mu zama mabiyansa Allah ya nuna mana gaskiya ba mu yi kwambinta. a yan uwa musulmi Allah ya sa wannan taro namu taro ne da Allah ya wa gabara. kamar yadda muke bai wa littafin Allah goyon baya Allah ubangiji ya sa Al’ur’ani ya to sanadin tsiranmu mu da lahiranmu. Allah ya sa ya zama sanadin tsiranmu mu duniyarmu da lahiranmu. bayin Allah da Allah yake lulluɓe su da rahama sai musu afuwa a cikin wannan wata Allah ka sa muna daga cikinsu Allah ka sa ba ma cikin masu asarar ibadarsu Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za su ribaci ibadarsu Allah muna roƙonka ka na duniya da lahira Allah akwai bayin Allah <clears throat> da suke taimakawa bayin Allah musamman a cikin wannan wata ta gefen abinci ko kayan masarufi irin su siga da kayan cefane da suturu da kalmomi masu daɗi da ainihin abun sayan kayan cefanen kudi akwai bayin Allah da suke bin bayin Allah suna taimaka musu da irin arzikin da Allah ya ba su. mu rika sa su a cikin addu'a sawa'un wa'inda muka sani ne ko ba wa'inda muka sani ba Allah ubangiji ya sa ajiya ce suke yi wa kansu ranar gobe kiyama su tarda cikin jannatin firdausi da ramar Allah domin ba kowa ne zai iya cire abin da ya fi so ya bada ba don Allah sai wanda Allah ya ƙaddara masa imani mai ƙarfi. wanda kuma suna da dukiya Allah bai sa musu niyyar irin wannan agajin ba to Allah ya sa musu su ma Allah ya sa su ci gaba da taimakawa addini da bayin Allah da dukiyoyinsu domin abinda ka cire ka taimakawa addini ko ka taimakawa bayin Allah shine rabonka a lahira shine rabonka wanda ka bari a duniya ba rabonka bane don haka muna sa su cikin addu'o'i a duk inda suke a duniyan nan haka nan bayin Allah da suke taimakawa addini mu rika sa su a cikin addu'a Allah ya taimake su akwai matasa da suka ɗauki nauyin zirga-zirgar ganin wannan tafsiri ya tabbata da su da dattawan da suka haɗa kwamiti wajen shirya tsare-tsaren wannan tafsiri duk mu rika sa su cikin addu'a Allah Ubangiji ya ainihin saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi malamai da suke gudanar da tafsirai a ko'ina a duniya Allah ya saka musu da alkhairi alarammomi da suke ja musu baki Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya saka wa bayin Allah da suke zuwa su yi cincirin da don shauraro don goya wa littafin Allah baya su ma Allah ya saka musu da alkhairi mu yi tawassuli da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bismillah da fatiha mu na alkhairi Allah ya biya mana matsalolinmu Allah ya yi mana Allah ya shiryar da mu ya shiryar da mu Allah ya shiryar da matayen mu Allah ka ba mu kwanciyar hankali da natsuwa yadda za mu bauta maka Allah ka kare mu daga duk abin da zai tada hankalinmu duk mutumin da zai sace mana dukiya da imani ko kuma ainihin illanta mana ‘ya'ya ko kuma iyaye, Allah Ubangiji kai mana maganinsa. Akwai bala'i da ke leƙen duniya irin abin da ake yi na a ɗauki mutum kawai a je a aje shi a daji ko a wani lungu a ce kai an kawo miliyon kaza a sake shi, wannan abu ya tinkaro yanzu da muna jin sa wasu kasashe yanzu ya shigo Najeriya mu yi ta'addu'a Allah ubangiji ya tsayar mana da wannan abu Allah ubangiji ya yi mana maganin wa'annan abubuwa Allah mun tinkare ka da bukatun mu Allah ka biya mana bukatu na duniya da lahira ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ka tsare mana iyalan mu ka tsare mana dukiyoyin mu ka tsare mana wuraren sana'ar mu ka tsare mana wuraren ibadun mu <clears throat> bismillahir rahmanir rahim salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين